واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna da jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko na halartar wannan majalisi mai albarka a cikin wannan makaranta mai albarka domin tattaunawa kamar yadda malam ya gabatar kan abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'ya da kuma hakkokin 'ya'ya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora shi akan iyaye hakkin 'ya'ya akan iyaye hakki ne mai girma wadda da yawa daga cikin iyaye ba su ankara da hakan ba yadda iyaye suke da hakkoki kan 'ya'yansu ta yadda idan 'ya'yan ba su sauke waɗannan hakkoki ba zai zama sanadiyar shigan 'ya'yan cikin fushin Allah a duniya da lahira to hakanan ya'ya ma suna da hakkoki akan iyayensu yadda iyaye suke da hakki akan yayansu haka yaya suke da hakkoki akan iyayensu wadda idan iyaye ba su sauke waɗannan hakkoki ba su ma hakan zai zama sanadiyar azabtuwansu a gaba ga Allah ranar alƙiyama waɗanda yaya suka fi hakkoki masu yawa a kansu su ne iyaye mata ma'ana idan da za a kirga adadin hakkokin 'ya'ya a kan iyaye to adadin da yake kan iyaye mata ya fi yawa a kan wadda yake kan iyaye maza kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa ita mace mai kiwo ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ula an ra'iyatiha ita mace mai kiwo ce a cikin gidan mijinta sannan ita ce aban tambaya a gaban Allah ranar alkiyama akan wannan kiwo wannan kiwo da yake cikin gidan miji da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa mace ya shafi 'ya'yanta da kula da su da ba su hakkokinsu na tarbiyya da kuma abin da ya shafi rayuwa hakki na farko da ɗake da shi akan iyayensa hakki na farko da ɗake da shi akan iyayensa shine iyayen su samar maɗan su iyaye na ƙwarai ma'ana duk wani mutum namiji hakkin ɗansa ne a kansa uwar ɗansa ta zan mutumiyar kirki ce duk wani ɗa hakkinsa ne akan mahaifinsa ya sama mishi uwa mutumiyar kirki uwa mai addini uwa nagartacciyar uwa hakkinki ne akan ɗanki ubansa ya zan mutumin kirki ne yana daga cikin cin amanar ɗa cin amanan tarbiyyar ɗa samar maɗa makoma mai muni a rayuwa shi ne ka aura mishi uwar da ba za ta iya renon shi ko ta bashi tarbiyya na addini ba ba za ta iya tarbiyyarsa tarbiyyar da zai iya rayuwa a cikin al'ummarsa a cikin aminci ba hakkinki ne a kan ɗanki dole ubansa ya zan mutumin kirki ne uban zai iya ɗora shi akan tarbiyya ta addini uban zai iya zama mishi tsayayyen wali wadda zai iya mishi jagoranci a rayuwar duniya ya kuma samar mishi da makoma nagartacce ta hanyar tarbiyyar da ya bashi bayan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine hakki na farko mafi girman hakki kan iyaye a kowace fiska dole uban ‘ya'yanki ya zan mutumin kirki ne dole uban ‘ya'yanki ya zan mai addini ne dole uban 'ya'yanki ya zan zai iya tarbiyyantar da 'ya'yan zuwa ga tarbiyyar da za su iya rayuwa a duniya a cikin aminci kuma su gamu da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aminci idan aka kuskure haka kika samar musu da uba uban da ba zai iya ba su tarbiyya ta addini ba idan kika samar musu da uba uban da ba zai iya ba su tarbiyyar da za su rayu a duniya ba to akwai shari'a ranar alkiyama tsakaninki da wannan ɗa domin wannan hakki na farko bai fita ba duk wani wadda zaki aura shi Allah ya danka ma amanar jagorancin ki da 'ya'yanki domin abin da Allah ya ce a cikin alkur'ani ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله من أوكتين سركي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني دا الله الله يتي قو أنفسكم وأهليكم نارا الله ya ce كنكو kare إيالنكو ku kare iyalanku daga wata irin wuta ta musifa ranar alkiyama Allah ya ce ku kare kanku ku kare iyalanku duk wani mai gida aiki biyu Allah ya bashi ya kare kansa daga azabar Allah sannan ya kare iyalansa daga azabar Allah duk wadda kika aura to kamar shine direban mota gwargwadon iyawansa gwargwadon iya jagorancinsa to gwargwadon makomarki da ke da 'ya'yanki Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku kare kanku da iyalanku daga wuta Shi ne mai iya kare kansa ya kuma kare ki da jama'ar ki daga shiga azabar Allah shi yasa yana daga hakkin ya akan ubanta duk lokacin da za a aurar da ita sai an kalli wadda zai aure ta wane yanzu zai iya kare wacce daga azabar Allah don gudun kar a aura mata wadda kuma shi ne sanadiyan shiga wutanta hakkinta ne akan ubanta dole wadda zai aure ta abu na farko da za a duba kafin a sallama ta zuwa gare shi sai shi wadda zai aure ta zai iya kare mata addininta domin duk yadda rayuwa ta yi daɗi duk yadda soyayya ta yi daɗi duk daren daɗewa kuma akwai ran da za a koma zuwa ga Allah saboda haka wajibi ne akan duk wata mace da za ta ba da kanta a matsayin mace ga wani wadda za ta zaɓa a matsayin miji to ya zan zai iya tsare mata wannan matsayi ma'ana zai iya kare ta da 'ya'yanta daga wuta wannan haƙƙin 'ya'yan ne ya zan ubansu zai iya tsare su daga azabar Allah ya zan ubansu zai iya tsare su daga azabar Allah duk abinda mace ta yi shi yasa aka ce lokacin aure annabi yake cewa duk wanda ya zo neman aure idan aka kula ɗabi'unsa halayensa sun kyautata addininsa ya kyautata a aƙidarsa ta kyautata annabi ya ce ku aurar mishi annabi ya ce idan haka bai faru ba akwai waɗansu fitintunu da za su biyo bayan haka ɗin saboda haka ‘yan uwa abu na farko na hakkin ‘ya'yanmu a kanmu shine duk namijin da zai yi aure wajibi ne ya samar ma ‘ya'yansa uwar kirki duk macen da za ta yi aure hakkin ‘ya'yanta ne a kanta ubansu ya zan mutumin kirki ne mutumin da addini ya dame shi makoma ingantacciya ta dame shi yana rayuwa ne tare da faɗaɗa tunani akan al'ummarsa wani abun za ka yi shi ne ko za ka aminta da shi ne don addininka wani abun za ka aminta da shi ne saboda 'ya'yanka to ba don ke ya miki shi ne ya ma 'ya'yanki ba idan ke ya miki a musulunci sai kuma an duba ya ma 'ya'yanki al'imamul kurtubi ya ce duk wanda zai yi aure ya dubi matar da zai aura shi yanzu idan an ce uwarsa ce zai yadda idan ya aminta wannan mata za ta iya zama uwarsa babu kushal babu abin kushewa ta tare da ita babu laifi ya aure ta ta zama uwar 'ya'yansa ke ma duk lokacin da zaki aure hakkin 'ya'yanki ne akan ciki kalla ke yanzu idan aka ce wannan shine uban da ya aike ki ya cancanta a ce shine uba suka ce idan ya cancanci wannan matsayi to babu laifi ki aure shi da nake da maimaita mana hakkin ƴaƴanmu a kanmu na farko shine wajibi ne abokan zama su zama na kwarai ne ita mace ta sama ma ƴaƴanta uban kirki namiji ya sama ma ƴaƴansa uwar kirki domin ƴaƴan da za ku zo ku haifa duka mas'uliyar za ta dawo kanki ne da kanshi ne Allah a cikin alkur'ani yake cewa والبلد الطيب والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله يتي والبلد الطيب جري إن جنتتشن جري والبلد الطيب جري نجرتتشن جري والبلد الطيب أنقوى نجرتتشير أنقوى Walbaladu baladu Allah Allah yace kasa nagartacciyar ƙasa. Walbaladu baladu mutum nagartaccen mutum yakhruju nabatuhu bi izni rabbih ai yakhruju nabatuhu hasanan tsayiban bi izni rabbih duk abin da zai fitar Allah yace nagartaccen abu ne zai fita a jikinsa cikin ikon Allah wallazi khabusa amma wanda ya gurbata la yakhruju illa nakidan ba abin da ke fita tattare da shi Allah ce sai gurɓataccen abu ma'ana gurɓatacciyar mace ba abin da zai fita tattare da ita idan ba gurɓataccen sakamako ba haka gurɓataccen miji ba wani sakamako da ra'a a samu abunsa Allah ya ce sai in gurɓataccen sakamako saboda haka hakkin ƴaƴa akan iyaye na farko shine iyayen su samar ma ƴaƴansu nagartattun jagorori a matsayin iyayensu da suka haife su mace ta samar wa ɗanta nagartaccen uba miji ya samar wa matarsa wa 'ya'yansa nagartattun 'ya'ya jama'a wannan shi ne hakkin 'ya'ya na farko akan iyaye dole ne hakkin ɗanki ne hakkin a kanki hakkin 'yarki ne a kanki ya zama ubanta ko mutuwa kika yi zai iya mata jagoranci nagartaccen jagoranci wanda zai iya tseratar da ita daga azaba a ranar alkiyama hakkin 'ya'ya na biyu shine ɗora su akan wasiyar da Allah ya bayar ya yi wa bayi tsakaninsa da su tun suna tsatson annabi adam alaihi salatu akwai alkawari da yarjejeniya tsakaninmu da Allah tun kan ya sauƙar da mu duniya akan za mu yi addini tsakani da Allah za mu bauta mishi shi kaɗai babu abokin tarayya to wannan alkawari da muka ɗauka tsakaninmu da Allah yana daga haƙƙin ɗanki a kanki ki tunasar da shi cewa akwai wani yarjejeniya da ya yi tsakaninsa da Allah na zai yi addini tsakaninsa da Allah haƙƙin ɗanka ne a kanka ka tunasar da shi wannan yarjejeniya da yake tsakanin shi da mahaliccinsa Allah a cikin alkur'ani ya ce wa iz akhadha wa iz rabbuka min bani adama min وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله يتي وإذ أكد ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الله ياركي القوري دي يرججين يا دي آيان النبي آدم alaihi salatu salam tun suna cikin tsatson annabi adam wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu yace ku zama mini shaidu ba wani zan kafa a matsayin shaida akan alkawarin da ke tsakanina da ku ba amma ku ƴaƴan adam da za mu yi alkawarin da ku Allah yace ku zama mun shaidu akan kanku da kanku wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala Allah ya tambayi ƴaƴan adam yace ba ni bane ubangijinku ba ni bane mahalicinku ba ni ne na cancanci ku bauta min ni kadai babu abokin tarayya ba ba ni ne za ku sallama mini al'amuranku baki ɗaya ba ƙalubala Allah ya ce duk ‘ya'yan annabi Adam alaihi salatu wasalam sai suka ce Allah mun ji kuma mun ɗauka kai ne Ubangijinmu kai ne abin bautanmu Allah kai za mu bauta wa kai kaɗai babu abokin tarayya abdullahi dan abbas ya ce wannan alkawari da allah ya yi da 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wasalam ba wai an tara 'ya'yan annabi adam ne yadda muke tare ya yi magana da mu ba amma allah ya yi magana da kowa ne ɗaya bayan ɗaya cewa za ki bauta mini ni ne allahnki kika ce allah na ji Allah na ɗauka za ki bauta mini bara ki yi tarayya da ni a cikin ibadar ba kika ce Allah na ji Allah na ɗauka jama'a na yi wannan alƙawari ma Allah an rama yayi wannan alkawari ma Allah ce ma yi wannan alkawari ma Allah mijinki yayi wannan alkawari ma Allah ƴaƴanki sun yi wannan alkawari ma Allah ku ji sai Allah ya ce an ta taqulu yawmal qiyamati ai li Allah ta taqulu yawmal qiyamati Allah ya ce to na kafa ku ne ku zam shaidu akan kanku da kanku don kar ku zo ku ce mini ranar alkiyama inna kunna an haza gafilin Allah mun kana daga wannan alkawarin Allah ya ce karfa ku zo ranar alkiyama ku ce mini kun manta mun yi alkawari da ku mun yi yarjejeniya da ku ni ne ubangijinku ni ne abin bautan ku. Allah ya ce kar mu haɗu da ku ranar alkiyama ku ce mini kun manta wannan alkawari Allah ya ce kar ku zo ku ce mini kun manta in uwa muna ji wannan alkawari wannan yarjejeniya da muka ɗauka to na daga cikin haƙƙin ƴaƴanki a kanki ki tunasar da su cewa akwai alkawari tsakaninsu da Allah sun ɗauki alkawari ma Allah za su bauta ma Allah tsakaninsu da Allah wannan hakkin ƴaƴa ne akan kan iyayensu iyayen su tunasar da su hakkin Allah da yake kansu domin galibi idan kin duba rayuwarmu kusan rayuwar da muke yi ke ce ƴaƴanmu Allah bai da manufa a kansu duk abin da za ki ga yaro na yi kawai tsare-tsaren iyayensa abin da suka ga dama shi za su yadda suke so shi wadda ya halicce sa wadda ya halicce shi shi ma da bukata akan yaron ki akwai abin da yake so akwai manufarsa da yasa ya halicce sa ba Allah ya ba mu ƴaƴa ne don damuwar mu da bukatar mu ba yadda kika ga kike da damuwa akan ɗanki kike da bukata akan ɗanki haka wadda ya kera ɗan shi ma akwai manufar da ya sa ya kera wannan yaron ko ya kera wannan yarinyar kuma Allah zai muku tambaya akan wannan haƙƙi a ranar alkiyama an sauke shi ko ba a sauke shi ba abu na biyu ƴan uwa daga cikin haƙƙin ƴaƴanku a kanku shine ku tunasar da ƴaƴanku cewa sun yi alƙawari ma Allah da su yi addini tsakaninsu da Allah ku tunasar da su cewa sun yi alkawari ma Allah za su yi addini tsakaninsu da Allah idan an kira sallah ki ce ma ka tashi ka yi wa Allah alkawarin za ka yi sallah idan lokacin karatun tafiya makaranta yi ki gaya mishi ki gaya mata akwai yarjejeniya da alkawari tsakaninka da wadda ya halicce ka cewa za ka yi karatun addini za ka mishi ɗaya idan ya yi laifi sata ko wani mummunan ɗabi'a ki ajiye shi ki gane shi Ka yi alkawari ma Allah ba za ka saɓa mishi ba Ka yi alkawari ma Allah ba za ka yi sata ba kar ka karya wannan alkawarin domin akwai randa zai tsaye da kai ya tambaye ka ƴan uwa wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilin da ya sa Allah ya saukar da suratul lukman don a gaya mana ga yadda ake yi da yara don kunce wancan zarge da yake wuyanki dukkan yaran nan da suke hannunki wallahi Allah zai tambaye ki ɗaya bayan ɗaya ɗa ran da Allah ya baki shi kika haife shi akwai wacce ta haifi ɗa da sigari a hannunsa ran da ya koma zuwa ga Allah da sigari a hannunsa wallahi sai an tambayi uwarsa ya aka yi ya dawo mun da taba a hannunsa ke da ki bayani ya aka yi Allah zai ni dai na baki shi babu taba na baki shi akan fitira amintacciyar fitira so ya dawo da ashar a bakinsa ya dawo da sigari a bakinsa ya dawo da wiwi a bakinsa ya dawo ta dawo da ɗabi'u masu muni to Allah zai tambaye ki ni ba haka na baki wacce ba yaya aka yi ta zama haka to sai ki ma Allah bayani dukkan abin da muke faɗan nan gaskiya ne Allah zai tsaye da mu zai mana tambaya akan waɗannan ababa yadda in ƴaƴanki ba su sauke hakkokinki na uwa ba Allah zai azabtar da su idan hakkokinsu bai sauka ba Allah zai azabtar da kiranin alkiya waɗannan hakkoki su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari game da lukmanul hikima inda ya ajiye ɗansa karatun farkon ke ce mishi إن wa لظلم عظيم libni Allah لقمان لابنه ka karanta ma al'ummarka lokacin da lokacin da Luqmanul Hikma ya ajiye ɗansa wa huwa ya izuhu yana mishi wa'azi ashe ɗa ajiye shi ake a mishi wa'azi ɗa in kin ga kin aifi ɗa ya amfane ki ko ya ta amfane ki ribar aihuwa shine ɗa ɗan arziki ribar aihuwa Shi ne nagartaccen ɗa addu'a da ɗa zai miki bayan kin mutu ya za ta miki bayan kin mutu annabi ya ce ɗan sai ya zan salihi amma ɗa idan ba salihi ba ne uwa ba ta yi ribar aihuwa ba me aihuwar me ribar aihuwan ɗa ɗan wiwi wani riba aka ce wace riba aka ci ki aifi ɗa ɗan jiya wani riba aka ci babu ba ba zai amfane ki a duniya ba ba zai amfane ki bayan kin mutu ba Allah ya ce wa luqman li ibnihi Luqman ya ajiye ɗansa yana mishi wa'azi ya bunayya ya ce mishi ya dana la tushrik billahi karka shirka da Allah inna shirka la zulmun azim yace shirka zalunci ne babban zalunci babu laifin da mutum zai mafi muni da in ya mutu akai Allah ba zai mai afuwa ba kamar shirka da Allah to sai ya fara jan hankalin ɗan yana mishi wa'azi to wannan wajibi ne hakki ne na iyaye akan ‘ya'yansu hakki ne na ‘ya'ya akan iyayensu ‘ya'yan su ajiye ‘ya'yansu iyayen su ajiye ‘ya'yansu su musu wa'azi akan addini su yi musu wa'azi akan rayuwa kuma karki dinga rena tunanin ɗanki wai ki ɗaukar shekaransa bakwai shekaransa takwas shekaransa tara kina ganin kamar in kin yi magana ba zai gane ba babu abin da ɗa ya fi saurin fahimta a duniya kamar maganin iyayensa babu shi babu abin da ɗa ya fi saurin ya gane yanzu babu abin da ya fi wahala mutum ya koya kamar yaren da ba na shi ki tuna tun da kike da 'ya'yanki yaushe kika zo kike nuna musu wannan cokali ne wannan ludayi ne wannan tukunya ne a'a cewa da kike tukunya kawai ya yaji tukunya shekaransa bakwai wata magana in yayi ce ba ki yi ba ji kawai yayi ya rike duk abin da ake faɗa da irin harshen da kuke magana da shi to babu wani abu da zaki gaya wa ɗa ɗan ya gagara fahimta kar ku dinga rena tunanin 'ya'yanku. nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ta tare gidansa tana da shekara tara yadda ta je ta karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zauna da shi a tsakanin mata nana Aisha da kanta take cewa idan yarinya ta kai shekara tara ku daina ce mata yarinya ku dinga ce mata mata karki daina tunaninta wannan ya bada aka samu communication gap tsakaninku da 'ya'yanku sai ya zam tunaninsu tunanin samari ne tunaninsu tunanin kawaye ne saboda ke kina ganin kamar har yanzu bata kai ki zauna ki magana da ita ki nuna mata rayuwa ko ki nuna mata yadda za ta fuskanci kalubalen rayuwa ba da yawa daga cikin 'ya'yanku nan da kuke rena tunaninsu kuke ganin kamar ba su kai su zauna da ku ku zauna da su ku yi magana da su akan rayuwa ko akan tarbiyyarsu ba da yawansu sun ma fi ku sanin halin da rayuwa take ciki inda za a kawo miki letar da yarki ta yi wa saurayinta ke in an biya ki ba ki sake rubuta letar ba haka ne to amma duk da haka kina ganin ba ta kai ki zauna ki magana da ita ba har ta kai ma lokacin da tunaninta ya sha makanta tunanin mahaifinta ya sha makanta tunanin mahaifiyarta to ana bukata tun suna ƙananan suna yaransu a tsinkayar da su kan abin da zai zama mafi alkhairin makoma gare su bayan sun bar duniya kuma ya zam rayuwa ingantacce a rayuwar da za su yi a nan rayuwar duniya saboda haka daga cikin haƙƙinsu a kan iyayensu shine nuna musu matsayin Allah nuna musu matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nuna musu matsayin addini da makomarsu bayan sun bar duniya da kuma nuna musu ya da su gudanar da rayuwarsu su ji daɗi a cikin rayuwar cikin wannan suratul lukman ya mai magana akan shirka da Allah ya mishi magana akan biyayya mai iyaye ya mishi magana akan sallah ya mishi hatta yadda zai yi mu'amala da mutane duka lukman sai da ya nuna mu يا بني إنها إن تكم قال حبة من خردل فتكن, فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني مشي الآن إنها in taku mithqala habbatin min kardalin idan abin da zaka aikata na alkhairi ko sharri daidai kwayar komayya ne abin duk kankantar laifin fatakun fi sakaratin wannan laifi da zaka yi a ce a cikin kurman dutse bakin dutse ka je ka shiga ka aikata ma'ana ka bar maganar nima marka ban ganka ba mahaifiyarka ba ta ganka ba ni babanka ban ganka ba kaddara laifin da zaka yi duka duniya ma ba su ganka ba fatakun fi sakra a ce a cikin dutse ka je kai laifin aw fi samawat ko kuma sammai ka hau inda duniya duka ba sa ganin ka aw fil ardi ko kuma cikin ƙasa ka shiga inda aljani da mutum ba zai ganka ba ya ati bi Allah yace dana abinda ka aikata Allah zai zo da shi ranar alkiyama ka sani duk abin da yi kar ka dinga ganin idona ni mahaifinka ka aikata mai kyau bayan idona ka aikata maras kyau ko ka ciyayi mahaifiyarka in tana ganin ka yi mai kyau in ba ta ganin ka kai maras kyau yace idan duka duniya ba sa ganin ka idan ka aikata aikin Allah zai zo ma da sakamakon aikin ka ranar alkiyama ya bunayya yace ya dana akimi sala ya bunayya akimi salata ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك, في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يا بني يتمشى لنا أجمي صلاة كبير صلاة كدجي صلاة wa'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ka dage da umarni da alkhairi duk abin da kaga alkhairi ne ka dinga umarni da shi in kaga yaro dan uwanka ka ce yayi mai kyau ya bar ya bar abin da bai da kyau inna zalika lam wasbir ala ma asabak sannan ka dinga hakuri kan abin da zai same ka kar dan ke zama ragon da lalataccen da yace mishi wasbir ala ma asabak rayuwa tana dauke da kalubale masu yawa duk abin da zai same ka kar ka dinga gudu ka ce bari ka zo ka ga babanka abin da zai same ka kar ka dinga gudu ka ce bari ka zo gaya mamanka a'a ka zan mai juriya da haƙuri jama'a wannan wa'azi da lukman ke waɗansa ɗan ƙaramin ɗa ne haka ya ajiye shi ke biya da shi saboda shi lukman ya sani ɗan nan za a tambaye shi akan saranan alkiya. aqimi salata wa amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak wa la tusayir nas kar ka dinga ɗaga kai wa mutane kar ka dinga kallon banza wa mutane wala tamshi fil ardi maraha kar ka dinga tafiya kana takama na alfahari a bayan kasa inna allaha la yuhibbu kulla muktalin fakur dalilin da yasa nake hana ka kana fara girman kai kana kallon banza wa mutane Allah sai ya tsane ka domin Allah ya son duk wani mai takama mai alfahari waqsir fi mashika in zaka yi tafiya ka dinga daidaituwa a cikin tafiyarka waqsir min sautik in zaka yi magana ka dinga rintse muryarka kar ka dinga magana da hayaniya da hauka a ciki jama'a wannan karatun kuna jin an kawo mana shi cikin alkur'ani ne don mu ji labarin lukman da ɗansa ko don mu koyi karatu a ciki don mu koyi karatu a ciki don mu koyi karatu a ciki duk abin da muke karantawa din nan lukman ya ce wa ɗansa kaza lukman ya ce wa ɗansa kaza lukman ya ce wa ɗansa kaza ba ana ba mu labari ne kaman shafa labari shuni ba amma Allah ya saukar da wannan karatu ne don mu ji yadda ake yi domin mu ma mu kwaikwaya ai abinda Allah yace game da alqur'ani Allah yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah yace cikin kissoshi da muke baku na al'ummomin da suka shude Allah yace akwai ababan daukan wa'azi ga masu hankali duk abinda kika gani a cikin alqur'ani kissar annabi Musa kissar annabi Yusuf kissar kowane annabi da al'ummarsa babu kissa ɗaya da aka bamu labarinta wai don mu ji a matsayin labari ne sai dai don akwai karatu da darasi da za mu ɗauka a ciki hakkin 'ya'yanmu na biyu a kanmu shi ne mu tunasar da su amanar Allah da take hannunsu mu tunasar da su cewa akwai alkawari da yarjejeniya tsakaninsu da Allah za su yi addini tsakaninsu da Allah za su yi mu'amala da bayin Allah tsakaninsu da Allah wannan hakkin 'ya'ya ne akan iyaye jama'a duk wanda ya kuskure sauke wannan hakkin sanadiyar subcewar wannan hakkin Allah zai azabtar da shi a ranar alkiyama Allahu akbar annabi yaqub alaihi salatu wassalam shi ma Allah ya ba mu labarin sa a cikin alkur'ani annabi yaqub ya aiki ya'ya goma sha biyu duka maza babansa shine annabi ishaq kakansa shine annabi ibrahim wanda ya karanta ko ya taɓa jin kissar annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya san irin gwagwarmayan da annabi ya yayi an batar mishi da ɗansa a'a a nemo mishi ɗansa jama'a rayuwa dai aka yi rayuwa mai tsayi to Allah sai ba da labari a cikin alkur'ani yau annabi yakub kuma an zo ƙarshen rayuwa haka ne إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إله Allah ya ce iz qala lahu rabbuhu aslim ubangijinsa ya ce mishi iz lahu rabbuhu aslim ubangijin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce ma annabi Ibrahim sallama mi ka yi biyayya kan duk abin da nace ka yi, abin da nace ka bari ka bari iz qala lahu rabbuhu aslim qala sai annabi Ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin na sallama wa Allah ubangijin talibai na miƙa wuya Allah na yi biyayya Allah duk abin da kake bukata shi zan yi abin da kace in bari Allah zan bari kana aslamtu li rabbil alamin ku ji Allah sai ya ce wa wasabiha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun wannan wasiya da Allah ya ma annabi Ibrahim ya ce mishi aslim sallama miƙa wuya yi biyayya wa dokokin Allah ƙala ya ce aslamtu li rabbil alamin na sallama wa Allah ubangijin talikai Allah sai ya ce to annabi Ibrahim yana ji shi ma sai ya zo ya tara ƴaƴansa wa wasa biha ibrahim banihi wa Yaqub sai ya tara ƴaƴansa su annabi Isaac su annabi Ismail sai ya ce musu to ga wasiyar da Allah ya mini kuma ku rike wannan wasiya da kyau ni kuna fahimtar karatun ko abinda Allah ya mai wasiya yana shiga gida shi ma sai ya tare ƴaƴansa sai ya gaya musu Allah ya ce wa yaqubu haka nan annabi yaqub alaihi salatu wassalam shi ma sai ya tare ƴaƴansa su annabi yusuf da dukkan ƴan uwansu sai ya ce musu inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya zabar muku da nagartaccen addini tauhidi kaucewa shirka fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu face kuna musulmai waɗanda suka sallama wa Allah suka sallama wa dokokin Allah ku ji wannan wasiyan daga fa wajen kakansu ne wa annabi Ibrahim Allah yayi wasiyar annabi Ibrahim sai ya ma ƴaƴansa wasiya ƴaƴansa sai su ma suka yi wa ƴaƴansu wasiya to yau ga annabi Yakub shi ma ya tara ƴaƴansa yana musu wasiya me wasiyar inna Allah astafa lakum ad-dina ya ce musu Allah ya zaɓar muku da addini tafarkin da za ku bi ku tsira a duniya tafarkin da za ku bi ku samu rabautuwa bayan kun koma ga Allah falata ta na illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu face kuna masu sallama wa Allah kuna masu sallama wa dokokin Allah sai Allah ya ce am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut ai akuntum shuhada id hadara yaqub al maut Allah yace da kuna nan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi yaqub Allah ya ce da kun ga abin da ya faru a daidai wannan lokaci am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut Allah ya ce kuna nan ne lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi yaqub kamar mun ce Allah ba mu nan sai ya ce to bari in gaya muku abin da ya faru ran da annabi yaqub zai bar duniya me ya faru Allah ya ce iz qala libanihi sai ya ce ma 'ya'yansa annabi yusuf da sauran 'ya'yan baki ɗaya mata abuduna min ba'adi in na mutu me za ku bautawa me za ku riƙe bayana a lokacin annabi yaƙub yana kwanci akan shimfiɗar da zai bar duniya saboda ya san yana cikawa daga cikin tambayar da Allah zai mishi ‘ya'yansa da ya bari akan me ya basu iskala libanihi sai ya ce ma ‘ya'yansa mata abuduna min ba'di menene da ku bauta wa bayan na mutu domin in ji garanti in ma zan isa gaban Allah na isa gaban Allah na san akan me na barku mata abuduna min ba'di qalu suka ce na abudu ilahaka baba za mu bauta wa Allahnka wa ilaha abaika za mu bauta ma Allahn iyayenka Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaq za mu bauta ma Allahn annabi Ibrahim baba za mu bauta ma Allahn annabi Isaac baba za mu bauta ma Allahn annabi Ismail ilahan wahidan baba Allah ɗaya da mu bautawa tauhidi da mu yi wa hannu lahu muslimun kuma duka mun sallama da annabi yaqub ya ji wannan sai ya mai da kansa kan filonsa sai ya kwanta ya cika saboda ya san yana isa gaban Allah Allah zai tambaye shi yaya ya bar ƴaƴansa saboda haka hakkin ƴaƴa ne akan iyayensu iyayen su zaunar da ƴaƴan su nuna musu addini su nuna musu yaya za su rayu su nuna musu yaya makoma take wannan hakkin ɗa ne akan iyayensu hakkin ɗa ne akan kan hakkin ɗa ne akan iyayensa idan aka rasa wannan hakkin idan aka rasa wannan hakkin iyaye za su iya gamuwa da fushin Allah da samun sakamako mai muni bayan komawansu zuwa ga Allah abu na farko 'yan uwa hakkin ‘ya'yanki ne a kanki da Allah zai tambaye ki ranar alkiyama dole ubansa ya zan mutumin kirki ne hakkin ‘ya'yanki ne a kanki da Allah zai tambaye ki ranar alkiyama nuna ma ‘ya'yankin cewa akwai alkawari da amana da suka ɗauko ma Allah na addini ko zaune take tana wani aiki a cikin gida ki ce mata ki bari ki tashi ki sallah domin akwai alkawari da yarjejeniya tsakaninki da Allah zaki tsaye da sallah ta san cewa zuwa masallaci ya san cewa zuwa masallacinsa ta zam cewa yin sallanta ba tana miki bane ke uwa ba tana yi wa uba bane amma tana yi ne domin alkawari ne tsakaninta da wanda ya halicce ta shine Allah subhanahu wa ta'ala hakkin ‘ya'yanki ne a kanki hakki na uku shine tarbiyyar ‘ya'yan yadda za su kauce mafaɗawa halakar rayuwa halakar rayuwa yaya da su rayu a duniya yaya da su mu'amalanci jama'a yaya za su samu kyakkyawar makoma yaya za a yi rayuwarsu ta nagarta yaya za a yi su gama da duniya lafiya wannan ma hakkin 'ya'yanki ne a kanki ɗaya daga cikin hakkin yaro a kan uwarsa hakkin ya a kan iyayenta bayan sun aife ta bayan alkawarin Allah da ta nusar da su shi ne ki yi kokari kar ɗanki ya zama makaryacin ɗa ko ƴarki ta zama makaryaciya wannan laifi na ƙarya kamar wata allura ce da take haifar da dukkan sauran cututtukan zuciya nana aisha a hadisin al'imamu tirmidhi take cewa dukkan miyagun ɗabi'u da musulmai ke samun kansu a ciki babu wata mummunar ɗabi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tsarga kamar ƙarya hadisi annabi yake cewa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur annabi yace ku kiyayi ƙarya ku guji ƙarya ku fita harkan ƙarya me yasa yace ƙarya yakan sa mutum ya zan fajiri fajirci shine mutum ya zan mai busasshiyar zuciya in an mishi wa'azi wa'azi bai rai ratsa shi ba wa'azi bai zai girgiza shi ba fada ba zai sa ya ji fada ba fada ne na uwa ne ko na uba idan ya zan fajiri ba zai amfane shi ba za ki ga uwa ce ta ajiye ɗanta ɗan da ta haifa wadda ɗan ya san duk duniya ba mai ƙaunarsa kamar uwarsa amma lokacin da take mishi faɗan haushin faɗan yake ji zafin faɗan yake ji lokacin da uwar take mata faɗa to zuciyarta ta bushe ko kuma zuciyarsa ya bushe ɗaya daga cikin abin da ke haifar da kangarewan ɗa shi ne uwarsa ta bar shi ya saba da ƙarya daga inda ɗanki ko ƴarki ta fara ƙarya daga shekara uku zuwa shekara bakwai to kin yi asaran kaso ɗaya cikin uku na albarkan ɗanki iyaye mata ku ji daga inda ɗanki ya fara ƙarya daga shekara uku zuwa shekara bakwai to abinda zai zo da shi na alkhairi, kin yi asaran kaso ɗaya cikin uku yanzu saura biyu sura ki saka a gaba sai wadda Allah ya kawo mishi tallafi da ɗauki Allah ya shirye shi domin ƙarya dukkan cikin ɗabi'u da ake yi na laifi babu laifin da yake shiga cikin jini da jijiyar mutum kamar ƙarya very good malama yanzu inda za a samu mashayin giya a samu makaryaci a ba su aiki na su tuba mashayin giya zai riga makaryaci bari ƙarya takan dawo cuta makaryacin malama zai kai ma ta kai lokacin da ita kanta ba ta so ta yi ƙaryan idan ta yi ƙaryen tana jin zafin ƙaryan amma saboda yadda ya shiga jininta in za ta yi magana sai ta yi ƙaryen yakan shiga cikin jinin mutum yakan shiga cikin ɓargon mutum yakan shiga cikin jijiyar mutum yakan zama alaƙaƙai wa mutum idan mutum ya saba da ƙarya to ɗabi'ar takan zama mishi musiba to daga lokacin da yaro ya tashi da ƙarya a bakinsa to ki kiyaye babu laifin da ɗan ba zai zo miki da shi ba babu laifin da ɗan ba zai zo miki da shi ba domin dama illa ta farko da ƙarya take ma yaro illan farko shine za ta mai da shi munafiki ne hakkin ɗanki a kanki hakki na uku shine ki kiyaye wa ɗanki ya saba da ƙarya ki kiyaye ma ɗanki magana na ƙarya hakkin ɗanki ne a kanki ki yi ƙoƙari kar ɗanki ya zama ƙaryaci idan ya zama ƙaryaci babu wani laifi da ba zai gayyato miki ba idan an ce miki yana shaye-shaye kar ma ki mamaki idan an ce miki yana ɗauke-ɗauke kar ma ki mamaki idan an ce miki ya fara bin mata kar ma ki mamaki domin ƙarya annabi yace takan mai da mutum fajiri to daga inda zuciyarsa ta bushe duk laifin da kika ga bayayi bai iya bane kawai duk ran da ya kuma koya ko ya gamu da abokin da zai koya mishi to zai fara yin wannan laifin kuma zai zama ɗabi'arsa zai zama halinsa ɗaya daga cikin hanyoyi da uwa za ta kiyaye kar ɗanta ya yi ƙarya shine ke karki yarda ki mishi ƙarya karki yarda ki yi ƙarya ɗanki ya gane ke makaryaciya ce abinda zai baku mamaki iyaye mata wadda ya fi kowa sanin halinki a duniya ɗanki kun gane magana idan yanzu kina cikin gida ku biyar ne ku shida ne ku goma ne mata a cikin gidan kafin kowa ta gane halinki ɗanki ko ‘yarki sun gane halinki idan ke ya ce kafin kowa a gidan ya gane ke ya ce ƴaƴanki sun gane ke ya ce idan ke ya ce kafin kowa a cikin gidan ya gane ke ya ce ƴaƴanki sun fara gano ke ya ce duk ɗabi'unki munana kafin wani ya fara fahimtar ga halayenki to ya'yanki su ne suke fara fahimta ƴan uwa mafi haɗarin ɗabi'un uwa ƴaƴa suna ganowa to kwaikwaya kawai da su daga inda suka gano hali naki ne ɗabi'a naki ne to abinda da su yi a shekarunsu na yaranta shine ƙoƙarin kwaikwayon wannan abin da kike yi uwana kuna fahimta? duk ɗabi'un uwa ɗa shi koya yake yi domin lokacin da zai kwaikwayon bayi iya bambance wannan halin mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne zai cutar da shi ko ba zai cutar da shi ba kai tsaye kawai yadda kika ga kike magana ya kwaikwayi yaren da kike magana da shi ya iya to haka duk halayenki ba kawai zai duk halayenki ba kawai zai duk abin da kike yi shi kawai ba zai yi ya dinga sashi a cikin jakar zuciyarsa yana adanawa sai daga baya kuma sai ya fahimci cewa wannan wani abu ne da zai cutar da shi to amma yanzu yaya za a yi jinyansa a raba shi da shi kuma shi ne matsala duk abin da uwa take ‘ya'ya koya suke shi ya sa malama a tsarin musulunci idan ana so a koyar da yaro a aikace ake kun gane magana za ki samu islamiyya yara ne daga shekara bakwai wani ma shekaransa hudu wani shekara goma wani shekara tara za ki samu suna da darussa kamar guda goma a'a akwai fiƙihu akwai tahazib akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza wannan kamar dan kauce ma tsari da ya kamata a koyar da yaro ne shi yaro duk abin da za a koya mishi aiki ake koya mishi a daidai wannan shekaru mafi girman abin da ake so ya kawai ya yi ta ƙoƙarin haddace alƙur'ani haddace hadisai da sauransu idan alwala ne maimakon ki zaki ce mishi farillan alwala kaza sunnoni kaza mustahabbai kaza ɗauko butan ki kawai ki zo ki zauna ki koya mishi alwala yadda yanzu muke tare a masallacin nan in muna so mu koyar da yara alwala irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ba da sati biyu sai in zo nan inda nake zaune sai in ɗauki buta in ce kowa ya tashi ya tsaya yana kallo sai na yi alwala sau ɗaya sai na sake alwala sau biyu sai na sake alwala sau uku sai na fito da ɗaya sai na ce kai ma zo ka yi sauran suna kallo idan ya yi inda ba daidai ba ne sai in ce ga yadda za a gyara kafin na gyara ma yara uku yara talatin duk sun iya alwala saboda a wannan shekarunsa uku hudu biyar shida bakwai ba bukata yake san menene farillan ba me sunnonin sai ki ga ya haddace su a islamiyya yana tafiya yana farillan alwala guda kaza ne amma bai iya alwalan ba duk abin da ake so yaro ya iya a wannan shekarun a aikace ake mishi sai a zo a tara su a cikin aji gaba daya a ce ku tashi ku tsaya sai a ce bari za a koya muku sallah sai malami ya zo ya tsaya a gaban su sai ya kabbarta kabbaran sallah Allahu akbar sai ya ce bude hannu ake haka a ɗaga shi daura da kunnuwa ko daura da kafaɗa in an rungume hannu a kirji ake sawa idan yayi kamar sallar asubahi sai ya sake kiran wani yaro sai ce zo kamar sallar asubahi yaron yayi kafin ku yi sati uku yaran duka kowa ya iya sallah in ya tsaya a gyara mishi kafansa to amma in misalin an ce akwai mishi farillai mustahabbai yana shekara hudu biyar zai haddace su kwarai zai haddace amma kuma bai iya sallar ba saboda eh, abin da nake so na isar da ku shi yaro lokacin da yake yarantarsa ba karatun da yake ji yake ɗauka ba amma karatun da yake gani yake ɗauka kun fahimta sau da yawa ai da ga iyaye yadda kuke da 'ya'yanku a cikin gida idan zai je wani gida ne ko zai shiga wani ɗaki ne sai ki ce mishi a musulunci ana so in mutum ya je kofan ɗaki ya yi sallama ya ce in shigo haka ne ko idan ya shiga ɗaki ki kira shi ki ce mishi ba haka bane to idan kina so duk ki huta da wannan ki ja bakin ki ki shiru yau idan kin koma gida ki je in da ki shiga ɗakinsu su ki ce assalamu alaikum in shigo an jima ki je bakin kofan ɗakin can ki ce assalamu alaikum in shigo an jima ki je bakin kofar ɗakin can ki ce assalamu alaikum in shigo ki yi sau uku in sha Allah ƴaƴan ki ki je a gidan kowa assalamu alaikum in shigo assalamu alaikum in shigo haka ne ku ba ka bari to ku kukan damu ne wai da kuma yara faɗa banda ɗauke ɗauke sai kuma baki bar ɗauke ɗauke ba saboda Allah gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne mai imani muminan kenan ita ce wadda ta tsaya akan cin kudin cefin wadda ita ba za ta sanu aljihu ba ba zai ajiye ta zara ba ba ba ita a kudin cefin ta tsaya to mai dan imani imani ce amma dai wadda ba ta dauka ba ta cin na cefin sai an ba ta wannan ka a cikin mata illa man himar lahu saboda haka su yara suna kwaikwayon abin da iyaye suke yi ne ba su damu da jin abin da ake faɗa ba matuƙar ke ba abin da kike faɗan suke gani kike aikatawa ba kun fahimta misali kin ce mishi idan zai shiga ɗaki ya yi sallama ya nemi izini amma shi ɗan na kallon kin shiga ɗakin can burin kin wuce kin shiga ɗakin can burin haka zai girma miki ba zai taɓa siffanta da wannan su saboda haka hanyar raba yaro da ƙarya shine kamewarki daga yin karya duk abin da za ki hulɗa da shi kar mishi karya duk abin da ubansa zai yi hulɗa da shi kar mishi karya idan kuma yayi karyan kuka fahimta ku nuna mishi tsacin zuciyanku akan karyan da yayi kuma ya zan wajen mu'amalar ki da danki duk abin ya gaya miki gaskiya ya dinga samun sassauci har ya saba da cewa gaskiya takan bashi mata idan laifi yayi kika tambaye shi to ki gaya mishi in ka gaya mun gaskiya ba zan ma komai ya kuma fahimci cewa in ya faɗi gaskiyan yana samun mafita wannan zai ba shi dama ya saba da faɗin gaskiyan ya saba da gaskiyar har ta zan mishi ɗabi'a to kafin ya girma kuma zai zan bai iya yin ƙaryan ba duk abin da zai faru shi gaskiya zai faru idan ɗanki ya fahimci cewa da ya yi gaskiya da ya yi ƙarya duka ɗaya ne to wannan zai tilasta mishi yin ƙaryan a kowane lokaci domin kare kansa ko kuma samo da wani tunani wanda zai bashi mafita sun kuyan gaskiya duk abin da ya fahimci idan ya yi zai kukuta to wannan abin zai abu na gaba shi da ki yi ƙoƙari ki yi ƙoƙari iyayi ki raba ɗanki da ɗauki ɗauki mafi haɗarin ɗabi'a hali da ɗa zai tashi ki shiga halin ni yasu a ce ɗanki ya tashi yana ɗauki ɗauki ya tashi yana ɗauki ɗauki ɗauki ɗauke hanyoyi da yawa suke samar da shi daga cikin hanyoyin da yaro ke tashi da ɗauke ɗauke shine iyaye su dinga barin duk abinda za su ba ɗansu yana ɗauka da kansa idan za ki ba shi biredi daga shekara uku zuwa shekara bakwai zuwa shekara tara ki je ki ɗauki abin da za ki ba shi ki ba shi kar ki ce mishi ka je ka ɗauka idan za ki aike shi ki ɗauki kuɗin aikan ki ba shi kar ki ce mishi kuɗin na kaza ka je ka ɗauka idan biskit ne kike so ki bashi kar ki ce mishi akwai biskit din ka je ka dauka a'a ki dauki biskit din da hannun ki bashi ko shekaran sa uku ne malama idan ya je ya dauki biskit din ki bashi ba ki zauna da shi ki ce mishi me yasa ka mun sata ya fahimci duk abin da ba a bashi izini ba ya dauka sata ya fahimci sunan sata shine daukan abin da ba izini kar kuma ki wasa da haka idan wa shi kika tsaya ma abin amma ba ki ce ya dauka ba ya dauka to ki kira shi ki kira ta zauna da ita ki ce mata wacce ya kika mun sata ya kika dauka mun abinda ban ce ki dauka ki nuna baki ji dadin haka ba kar ki rena shekarunta kar ki rena shekarunsa ko shekarun uku ne hausawa suka ce ice tun yana danyi ake tunkusa shi idan ya bushe ba ya taɓa su wannan yaro wannan yarinya za ki yi ƙoƙarin koya mata haka ne tun kan ta yi wayon da za ta iya kauce wa faɗanki daga ran da ta kai shekara goma ko ya kai goma sha biyu zuwa sha uku to yanzu ko da ke tome shi ya san uzurin da zai kirkiro ya mana to amma yanzu tun ba shi da bakin da zai iya kawo uzuri tun ba shi da bakin da za ta iya shiryo uzuri to ki yi ƙoƙari ki nusar da ita duk abinda kike so ki yi hulɗa da ɗanki a waɗannan shekaru ki yi ƙoƙari ki dinga mu'amala da ɗan kai tsaye kar ki dinga barinsa da wannan abin ki ce ya je ya mu'amala shi ko ki ce mishi kuɗin yana kana ka je ka ɗauko kai ki gobe yana shiga ɗakin wata yana ganin jaka ya san me a cikin jaka idan kin saba mishi da kawai ya ɗauka to tun da yaro ne idan ya shiga ɗakin wata a cikin gidan ya gani sai ya ɗauka mafi haɗari na ɗabi'a na farko bayan nuna ma yaro addini bayan nuna ma yaro kyawawan ɗabi'u kamar yadda muka ambata a hakki na biyu abu na gaba shine kare ɗanki daga ya zama ƙaryaci abu na hudu kare ɗanki da ke zan mai ɗauke-ɗauke idan waɗannan ɗabi'u na ɗauke-ɗauke da ƙarya suka shafi yaro suka shiga cikin ɗabi'ar yaro to yakan zama musiba ma iyaye yakan zama yaro da in ba jin kai na Allah ba kuma shi kam ba za a amfane shi ba za a amfane shi ki yi ƙoƙari ki kame ɗanki daga ce mishi yana ƙaramin ɗa ya je ya ɗauko abu ko yaya abu duk abin da kike son sa da shi ki ɗauki abin ki bashi duk kuma abin da ya ɗauka baki bashi ba ko nashi ne ki nuna baki ji daɗin haka jama'a waɗannan ababa da muke karantawa haƙoƙin 'ya'yanmu ne akan Allah zai mana tambaya akan su ranar Allah a cikin alkur'ani ya ce ya ayyu allazina amanu la takunu Allah wa ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la takunu Allah wa rasul kar ku haƙinci Allah kar ku haƙinci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Wata takunu amana cikin antum ta'lamun Allah ya kar ku haƙinci amanoni da Allah ya ba ku ya danka a hannunku Allah ya bayar da su dukkan waɗannan yara da suke hannunku amana ne Allah zai tambaye ku waɗannan amanoni a ranar alkiyama kin sani da bai taɓa zama wani abu ba face sai in ya samu goyo sai in ya samu tarbiyya wannan tarbiyyar mala'iku ne za su sauko daga sama su yi mishi tarbiyya uwarsa ce da ubansa su ne masu wannan tarbiyya to wannan tarbiyya na yaro amana ne dole dukkan abin da ya shafi rayuwarsa a tsare mishi kamar yadda muka ambata abu na farko iyayensa su zama nagartattun iyaye ne abu na biyu tunatar da shi addini da yadda zai yi rayuwa abu na uku kame ɗanki daga faɗin ƙarya kuma daga cikin hanyoyin da za ki kiyaye ɗanki daga ƙarya shine ke ki kame ga barin ƙarya ubansa ya kame daga barin ƙarya sauran waɗanda suke kewaye da shi su kame daga barin ƙarya abu na gaba shine kame ɗanki daga ɗauke-ɗauke da dukkan irin waɗannan miyagun ɗabi'u domin lokacin da ya zama ɗabi'arsa har ya hau shekara goma zuwa sha biyu yana ɗauke-ɗauke to malama ina gaya miki kafin ki raba shi ɗauke-ɗauken idan kun haɗu da ke da babansa da babbaninsa da kawunansa da malaman anguwan wallahi ta ya ba su in ci ɗanki ya kai shekara goma sha biyu yana ɗauke-ɗauke to wannan raba shi da sata gayya ne jan kunne duka faɗa bayi to amma ana tare abin ne daga wuri jama'a ɗaya daga cikin hanyar da za ki daɗe ɗanki daga ɗauki ɗauki ki raba ɗanki da ki bar shi yana kai hannunsa kan abubuwa yana yawa kar hannunsa ya dinga kai kan abu abubuwa abinci ne ajiyanki ne aikinki ne yana yaro ki raba shi da shi insha Allah in kin tsare wannan in dai bai san haka ba to insha Allah in ki ba zai sata to Allah ya samu dace waɗannan haƙoƙi suna da yawa sosai wadda wannan zama ba zai ba mu dama a ce duka mun tattauna a kansu ba amma dai khairul kalami ma kalla wa dalla waɗannan inda muka ambata zuwa wani lokaci idan mun sake samun dama za mu iya zuwa mu ɗora a kansu ina muku fatar alkhairi Allah ya sa albarka ma wannan majalisi da makaranta naku Allah ya mana jagoranci abubuwan da muka faɗa Allah ya sanya albarka a cikinsu ya yi ta'asiri a cikin zuciyarmu ya zama tsira da mu da 'ya'yanmu mu samu mafita a gaban Allah ranar alkiyama Allah ya samu wani lafiya duk da cewa wannan mawdu'i a nan ɗin nan da nake zaune a nan na shi darasin da ni na shirya in zo in gabatar muku da bari akwai wani wata ɗabi'a ko hali ko yanayi da galibin mata suka fada a cikin wadda kusan shi ne zan babbar musifan mata yau a cikin gidan zamantakewan yasu waɗansu malamai suna ce mishi alkiri shi ne yadda mace take sanewa a zuciyar mijinta ya zan ba ta da kima duk abin da zai mata zai mata ne kawai imma don addini imma don ya san mutunci imma don ya kirki amma dai ba zai mata wannan abin wai don isanta ba ne a matsayinta ta ya mace to waɗannan matsaloli da na so mu tattauna da ku su ma in ba ku shawarwari a kansu waɗansu ɗabi'u ne da halaye wadda duka waɗannan halaye kusan mata su suke harbin mazajensu da waɗannan halaye to daga lokacin da mace ta yi wannan tasarrufi to yadda kika san babu haka za ta dawo a zuciyar mijinta idan sabulu zai bata zai bata ne don ya dace amma ba wai don kimarta ko cancantarta zai sa ya bata ba wadda daga ƙarshe za ta zo ta sani a cikin zuciyarsa baki ɗaya wadda dai tana zaune ne tana zaune imma alfarman ƴaƴanta imma alfarman iyayenta imma dai saboda shi bai samu wani damuwa da ita a cikin zaman ba amma dai tana da ta'asiri a zuciyarsa ba ta da ta'asiri a zuciyarsa so wannan musifa yawa daga cikin matan hausawa sun fada cikin wannan musifa saboda galibi abin da yake faruwa da matanmu shine mafi girman abin da galibi ake koya musu a gida game da abin da ya shafi zaman aure shine girki amma yara su zauna da mazajensu ya za su mu'amalanci mazajensu ya su kansu da kansu za su tsare kansu su wannan abu ne da ya sauki sosai a tsakaninsu su dana su mu tattauna akan wannan ƙabiya kuma in ba shawarwari masu yawa a kansu su amma in sha Allah za mu bi wani lokaci na musamman mu sake zuwa domin gabatar da wani darasi makamancin wannan wannan din yayi muhimmanci kuma ni ya kayatar da ni tun da iyaye mata ne kan abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'yansu so wajibi ne a ce kuna da kula a kansa kuma kun ba shi muhimmanci to shi karatu ba shi bane abin burgewa amma dai ta asirin karatun shigar da shi cikin aiki shine riba duk wannan alkur'ani hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sauko mana da su ai an sauko mana da su ne ba don mu karanta su kawai ba sai don mu sa su a cikin aiki to jama'a duk kankantar abinda muka karanta matukar mun yadda mu al'umma ce masu karɓan canji to insha Allah za mu samu nasara kuma akwai waɗansu laccoci da muka gabatar a Bauchi akwai ku guji auren sha'awa na akwai wannan mazinaciya jakar gayu biyar ga wannan ma tarbiyyar yara akwai wannan ma duniya fure take ba ta 'ya'ya akwai su ku guji auren sha'awa mun yi aure daɗi one and two suna nan da yawa wadda dai wannan maudu'in za su taimaka wa mata wajen zamantakewarsu a cikin gida da kuma yadda za su reni 'ya'yansu muna roƙon Allah ya sa albarka a ciki to masu kasusuwa masu kace